فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون yayin da suka dawo wurin babansu suka ba shi labarin karabcin da annabi Yusuf ya masu sai suka ce ya babanmu an hana mana yin awo in har ba mu kawo ɗan uwanmu tare da mu ba don haka ka tura shi da mu domin in ka tura shi da mu to za mu yi awon abinci kuma wallahi mu za mu yi maka alkawarin kare shi har ya dawo maka lafiya kalau.